gwamnatin jihar kano ita ta bani ni wannan ansar na cewa alhazu mai fata shi ne zai jagoranci karamar hukumar kuci dalili anan shi ne kamar yadda mai magana yadda ya sauka ya faɗa cewar an yi appointment a bikin local gamman wanda asaran da muke yi ku mutanen karamar hukumar bici daga sanda alhaji hanza mai fata ya rasa kujerar majalisar jiha mun yi tunanin cewar ne appointment na farko a karamar hukumar bici sai muka ji gwamnatin jihar kano ta yi shiru kullum saurare muke sai muka ji shiru babu wata magana a kan alai fata wannan dc ya ƙara tabbatar da cewa lallai gwamnatin jihar kano tana buƙatar jajantattun mutane a ƙananan abin da hakan yake nunawa ita gwamnati da ta zo ba ta zo da wasa ba tana so ta kama mutane a ƙananan hukumomi wanda za su aiki tare domin ciyar da jihar kano gaba kuma mutanen gwamnatiya na mutu lokal gamban ya kamata mu da kanmu mu je mu nazari wannan kofar gida da muke ciki tarihin kwankwasiya a mutu local government ba zai cika ba sai ka sa wannan gida ba mu da wani jagora a mutu local government wanda ya wuce ahmadu garba bici zan yi mana wani tuni lokacin da muke tunanin alhaji ahmadu garba shine za a ba wa takarar gwamna a jihar kano gabaki ɗaya mu mun haɗu muna ta tunanin alhaji ahmadu shi zai mana takarar gwamna jagoran mu injiniya da rabi'u musa kun in za ku iya tunawa mun haɗu gabaki ɗaya a gidan minista a wannan lokaci muna tunanin mu ji hukunci na ƙarshe sai muka ji an ce Ahmadu Garba ya je ya karɓi kujerar majalisar tarayya ta kujerar kankan lokacin ta tabbata mutanen da suke so Ahmadu Garba ya nuna musu a matsayin wanda za ta takarar wajen tarayya sun kai mutum goma umarnin Ahmadu Garba suke jira amma a ƙarshe mai kankan shi jagora ya ce Ahmadu Garba ya je ya takarar majalisar tarayya na mutum kalma ina cikin mutane da suka yi hawaye na ganin an ƙasƙantar da Ahmadu Garba a wannan lokaci ashe tarihi ne zai nuna da kansa wannan tarihin shi ne yanzu zai tabbata akan alaihanza mai fata kuma alaihanza mai fata in za mu iya tunawa lokacin da aka kawo alaihanza na bukatar bardan bici ciyaman na local government su alaihanza mai fata su suka kawo alaihanza bukatar a matsayin ciyaman na local government na bici local wannan shi ne tarihin da ya maimaita kansa akan alaihanza mai fata da haka ina tabbatar wa mutanen karamar hukumar kuti alai hanza da gwamnatin jihar kano da duk wani jagora na karamar hukumar kuti wannan kira na shi ya je kunnen inda duk ya kamata ya je ba da daɗewa ba mun tabbata alai hanza zai gaya mutane ya karba kiransu zai yi takarar karamar hukumar kuti gaban takarar karfin kuma fita gura alaihanza mai fata ba wai taimakon alaihanza mai fata ake ba alaihanza mai fata shine zai taimaki karamar hukumar kuci da al'ummar karamar hukumar kuci muna muku fatan alkhairi yanda muka haɗu lafiya Allah ya da kowa gida lafiya Allah ya saka wa mutanen da suka kirkiri wannan da alkhairi biya wa kowa bukatarsa sannan kira na ƙarshe da zan yi da Allah dan annabi duk mutanen da suke tarakkan suroli a gidan jagoran mu Garba Buci dan Allah da Annabi a je ai takara ba da kama ma a hada kai a hada kai babu abin da zai babu nasara a cikin wannan tsarin na ba ce hada kai a je ai takara ba da kama ma a zauna lafiya a ciyar da kwankwasiyar karamar hukumar Buci gaba domin kwankwasiyar karamar hukumar Buci ba ta da wani gida a karamar hukumar Buci wanda ya kuce gidan Ahmadu Garba gidan Ahmadu Garba shine kwankwasiya in baka ce Ahmadu Garba ba a kwankwasiya ya fice kai ba makon kwashi ya fice ba gaba ɗaya kano ta arewa in baka ce a wani garba ba duk ba kai magana kwashi ya sa kano ta arewa